بسم الله الرحمن الرحيم أنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كان في هذا مسألة فكرية تقولنا رجال كوريا قبل توليدية خبرتي مالكية فكره من مدة الصحابة تصل بولم وربنا من قبل سوشا بانكم سوشا وجه أنفاني جوتكم lascici na su kuma da ne zuma zai shafi bayanin egwajen wani na zurgun sahabi yau zando na dan gwanan wajen amfani da yutari da bayan da nai da dajin wa shimshiya da ta tsoro kuma dole bai dole wani jiwutire gari da lokutan ko mutane ni ba dan na ba ya ba wani su da shi da jinan da fasara cekewa mustahabi yo aljamu bainal ma'i wa bainal hajar hajjar be ta ku hutu bai ba wata ko no be pepe a ce be pepe to jola no bosu mustahabi yo abu ji yin yin na wajen kawai zuwa na wa to pepe ne ta na ke so amma daga na bibe da ne yin ya amfani da shi ya gwada nan ga mai na ke ba ne babu bayani kikin ne. na zara mutum ta ce wani ne karatun fikiru na ya bibe yau gani bayanin asiwa shi mutanci lalari ko brush ma magani lalari gari na nani gani etibiri ka ọnụ ọgara sọfe asiwakụ ọgara sọfe asiwakụ na ndị yoyi uyo ndị anyị ti manufa ndị solibu magi ebe na annabi sallallahu alaihi na na ne da magari wai ji bi sannu ta tsawo bi hau na wajen halbe ci bai nan ni ci mataci ko su kundo na yi kari na mai yi na madana obin da yi da obin da yi ne ci a yi tana a yi nan ne wa ke lamu so ita wani mutum ji misali ga kalfara ke ci gwada yi ga ara ni wana wengi waibi wagogo arabu sote ikila abantu kukimbejide uno wesa akthar inda salati lokaci kicin boka waga alama wani wago ya kabu iba minono wani musamman wabi a yi sunai bitin da wucin النبي صلى الله عليه وسلم ولولا عشق على أمتي لعمرته بسواك عند kuilo gafi to ya gugu mishimamia kadoro wate sasa jinaja fadwejio siwapo kungana mwendo musamma lokacin sallar ko kasaro wa qira'atul qur'an wa bidu wa sibba qur'ani e wa garu wala da wala bi su domin mun ci sarau wa wuduni qabla al-wadwa wa ki bidu wa jalla kafi wa tumina ani da shi

ewacilo wadukuli masjidin wa baitin wanda gama a gadar masalaci wa igari don sai ni cewa gadar masalaci wa gisi wa gari kiyo annabi wa gadar ko gisi wa gadar dubo annabi Allahu akbar Yemi ko ci sawu wengi mu da sokoyala wengi mi wengi mu da sokoyala da والتغير العالية في a أشهد غير الصوم sanga nísìnyí òru jàǹfààní lè síwájú òun náà òyìn kú ilẹ̀ bí wọn ìyá kì fi òyìn kan ẹ̀rọ òjì náà kan jàǹfààní lè síwájú òun náà lẹ́nu òun lè kó sọ̀tẹ̀lẹ̀ kó jímọ̀ tún yà yẹ ìgbà sálà òní kà tó bá fún ẹ̀kọ́ àná ògùn bá. alulajo wuta oga kuma da dorilio guni oga ga da masala oga ga da masalacin gusu oga ga da gusuwa wawe ba shi bi so da mutuwa duk da madina shi ha da shi bai ba ba ta ne mun yi da da wuri kiro da zuwa ki ويسن البدء بالجهة اليمنى أما وريشا وأبيض وأبيض kega kekwe lura kafayin gwaro yin isuwe ga wacce ina da ziwa ke ku roshi wani ko kafa kai ta kan gwaro ga wacce ne wani da kawai e sai yin doro lilibata a nabe Allah akbar ṣèṣìwà wọ tòhùn ẹba líle o nǹkan ló ti wá ká tó bá níbi pátó àlùlá lówó fún kápákọ̀ lọ́wọ́ ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ti ìdá àkọlẹ́yẹ́sẹ̀ ní ìṣúra fi ìzà láti máa la yòòsàá ewa gẹ́gẹ́ mùsùlùmí gbọ́n mo jẹ́ àǹfààní bí wọ́n wà bí ẹba ńlá kí a bóyá máa la yòòsàá mù ẹni lọ́rọ́ dídí kàwé náà ní ìwé yà wà ní báwo ni. kuli majisaye bana kawamu kinga baya kuwa misali wewafu nojenaba nole ya locago lakiabaye najisa galaba yakuwa kuli bakuba wa bakaba kwenye wagonga wonji amfani zaibeyo ba ta yi garman da kan yayi hadisi wuri daga ba a zai kuma sallallahu alaihi wasallam gaila yi ga ko ala na shi kan wani taimako a jirage sunan a, wuce kan gyara inda cewa da wani tafi cikin za a gyara ga wani raya da ba a yi da ga da kan yi ba bai da fi kiwo su ne ramin da ya fi nutsana eh, mulki ta jajen amfani bai lafa zai aya yi hadisi dai wuce kan gyara zai gyara daga bin ni ruwa ya rufa yi lafi sai bayanin alula alula na kawo ji sallah a toga sallah shi ba ga wanda wani sallah ne to a ga wani alula a saboda ya koshi wani ya koshi ma ne na ga alula ya alula o ga alula shi kuma tsa na mai shi wani ki yi wuce da ki kuke shirin cijin ki mai rubu rijin ya fi ibada dole shirin ce na jikiya kuje ya wuce don kokari za a ji kokari kima da shirin ce yayin na kawai zan wuce zuwa kawai ga ta wuce zo wani ladawa ne ba inda ku in eh, tuna ji kawai sharadi ne ga condition da ba ga kokoro duka doka da tsarin wani a condition ya kaza na zai ji ce kuriya sun ba ta nan na je kuma ma na gurin ni condition na wulaki nore ga kalan bai ji gawali ko da ya ji alawar ya kurgo haki eh, wani mini condition ya ta kawo níbi wọn bó ní kí wọn fún ọmọ ṣé mi lò pàtó òsì tẹ̀gbọ́tà gọ́wọ́gọ́ wọ́n aṣọ àgọ́wọ́gọ́ àlùdájí ohun sọ́ṣẹ̀lẹ̀ tí mẹ́ta àbá aláwọ̀ àgẹ̀tú náà adé àgẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ tí nẹ́ni àlùdájí ní na tí àlùdáwà yìí kò sùn níbi lò lẹ́sẹ̀ ká wajibi wanda bí wọ́n àdéhà náà tòró kò ní mai wata alima da na farila shi na kowa shi na ita fasin shi nita shi ya kwanci nuro zai istila a tafiyo shi na ido su bai na inda zai dokto shi da ya ko loya shi da ya na ko a tsakatar man shi wasu da ya na eh, rukuni ke ba da rukuni rukuni sakal man to wani wuce ma na fasara mun ja da wani mai rubu da kalma ke fa ke dure ni fata shi da ba ni ke fa ya ke na faru tu sallallahu alaihi misali na yayi odo misali wa yayi amma fata ya rubu na lafiya ya rubu da sallawa wani sallah ko da lawa bí màá lè kú náà fún olómi ní àlùlá nàgá àtìmọ́ ní kí hàn ó ní àlùlá ó ní sálà ní sálà ó wọ́n láyé gá ti fàtíà ní nàgá sálà ní òun ti fàtíà kí hàn ẹ̀rọ lọ sálà wọn lọ pàtó ti jẹ tó ó ní kí hàn ó ní sálà ó ti. so ìlà kàlè tó rúkò ní níyẹn tó mọ̀ wọ̀nyẹn náà ṣẹlẹ̀ tí máa wẹ̀ láàtú wẹ̀ láṣí ètò ìlú ìlẹ̀gá ti tàbátà kàfíò dé lada yake na wagare ili fahimta ko isa kalmar da kuka ku shirya sun rukuni sallah rukuni azum rukuni to shi wajen a rukuni ko farila ko wajibi ba ta ba da ni yadda na kun da tukuru zawa yake ibada zawa kuma da lalacin ibada wajen tabbata wani lalacin na hoton alula ko ga wajibi shi ya alula ya farko yi kiyon gasul waje na na ya fuska mini ya fuska ya yi baci gasul ya laini na na kiyon ya gwagu ba ba ni a abrafin asali ilal bakai wọ́n pè lọ́wọ́ àdúgbò wọ́n wà ba náà wáyé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tí wọ́n tẹ̀lé yín lọ́jọ́ wọ́n àwọn ọgbà náà daga abu a ne shi bice ba da lati yanzu da ne ga wọn ba na ni sha bai kan bankoro wa bai ga wa nu abu ma nu ka a eh wọn bai da ga wa ki yanzu fa to wa ba dan daga gwatirin yin na shoga wa lafe shi ila zurfa kai da lafi ko ko ba ba ila auke dito mun yake ibada muzo ne za a yi cikin wa muzo amma mai ilimi ga wani ya rufe bebe achaga fifiyeti muzoijia rukuni gaslu ni ma ne alqabaini nana yabi shukubaba harbi kuguji kuwe musada kile jio rukuni jo bima ni nachogalu la shinda na nachogalu la jo mana wodi kile wodi alula ma alqabaini ma wala kuguji kuwe abanna kuguji gayo ni ulubamdanimu وكذبوا وكل دليل ile kuti woni ye sushi atanti ulani tudoshi ngai ola tukana wa bapa da babaji ami ti ku bala wuta wa wa na oje abatu tudoshi ni la tudoshi la wa ko ba tudoshi ko Tudu shi daga fuskar sai kiya sai wa wasu ne wujo aku wa aidiyar ku ilan marafi kuma kai shi mutu fuska wajen aisha wani da fuska sai bici na ga yadda mutu wani ne fito da inda su kuka hafi wa tudo shi na wajen wace ne ba ko ba wace ne tibi yanzu wace ne wace ne fuska zuwa ne fito da mutu iwajibi kendo so kufutu lojima aṣàlọ́ ọ̀tọ́ àdíkíọ́ ọ̀tọ́ àfutu lojima sí alùwàlá alùwàlá tíráyì ọlágbótú lojima وغيتن وفيك درنا وغيتن ضربة وقاتل كدعبه كلمة نجوان وعدوز ترتيب وفتوري كنو قرآن بحديثي فتوري لا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشي ترتيب ìṣẹ̀lẹ̀ wàhálà gàtà túmọ̀ fọ́sọ̀rọ̀ lórí káyọ̀ tí wọ́n yẹ wàhálà tó gàtà túmọ̀ oṣù yẹ wàhálà tó wọ́n fọ́sọ̀rọ̀ le ba sa, bàtà òfé fa kánú òfé ti kí òfé dánwó wọ́n fòtó òṣèlú sójà máa tó bá lò kẹ́dá àwa ọmọ ṣùgbọ́n ìlú kò ní àlùlá mọ́tò sọ́nà ní àlùlá yìí àti wàhálà. جيكو كانوا شدي سواك ولولا وغسل الكفين في أوله وأنه مع شماء اللون أولى تقديم المضمضة والافتشاء كما غسل الوجه فعلا نتسو فعلا هو يداني كاشو شاكيرا كما غسل الوجه كاشو شاكوت كارنا وصل من يسمى نجو فعلا هو يداني سوسيون لأنه يريني أمام gbàgbèsè ìgbà ẹsẹ kéde wà tóbi tó wà wa wà tóbi tó bí kágbé kéde wà ìgbà azẹ kanga wà tóbi kára yọ wà inú olóyè kára yọ. mílí ẹsẹ méjì náà lọ sàkólélu lè yẹtì àtàkìfà ló gba ìwọ gáwọn tí ó ga àti ìwọ ti ga sọsẹ ìgbà ẹgbẹrún ká ìnáwó tí náà. آه، والتحليل وتحليل الأصابع بسنة الله يبتلي جمسباتا أنه لعله أقع أنه له والبدء باليمين من الأعضاء من السنة الله أشابه بقبابه ولوجيكا جونه واتنا أما قالوا لبيزو جونه واتنا نجيب قالوا بيزو وجونه واكنا وغسل الأعضاء الثانية والثالثة ba ku dole ba bai pe ina jimi na lula wani wai su ku ko su wuta amma wuce zuma su ku ba ko su wuta a shiga da ne kuma da ita ba ku ba shi ya a lula sallallahu alaihi wasallam wani ku yi sunna yi fahimta ko sunna da amma kawai ku na sunni wucewa ce a da ke dora a ɗauke shi amma yanzu ba ce ta ce wani sunna kuma su ga so ne sun nan ne ba ga a nuna su ya ji wani ya nuna a mun su ba su kuta na ga yi suna da bai kuma sallallahu wani wasallam sai ba da zamu wani sun sha ku bin a sha ba yi dolo ni ya gwagwa lori ya gwagwa lo a can fadi bai yi ga yi dolo ni sai ni wani gwafiya lalike su kuti da kyan shi

yan gwa ko be mu lu ke ba o shi ka so ba ko ba ko so e ba lu ko wa te pompu ka o yi pompu ya te o ba ba ko ya no ti te o ba ba gugu o te a pa ba ni ne ga dal ko eh du wa dal ko wa isbat al wudu Allah jigi ay wala shiri wa dambe ina wa du'a bima wa ala ba'dahu àdúrà ló máa ń gbọ̀dọ̀ méjì tí náà èèyàn wá gbọ́ ojú kí hàn wọ́n tú aṣáájú aláìlá ìlọ́lá wọn àwọn aṣàlẹ̀ ìkálá wọ́n aṣáájú àná muhammadan abdul rasulu aláàfin ọjà àmì ìlẹ̀ tàwábí wọ́n ti àmì ìlẹ̀ lọ́kọ̀ọ́yìnrí báwa àdéhùn tákùkọ̀ wọ́n ọjà ní orí ìbá nígbà sọ àlè ìyàwó ìjọba àdéhùn ṣe òtágbà láti ẹ̀yìn lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n ní ìjíwèé ṣèlú ẹ̀ká kí n kí n lọ́wọ́ na gobe e wani ji zuwa allon ake yin doci a bangaga tuna da sai mini ne ce wanda yi ba a lulun a tasmitu kallabu bismillah na wasu kafin shari'a bismillah wa gasu ka fayi wanda ruwa ma na wasa lilmustaiki min naumi wa gana da rere wa gasa da rere lailin min naumi lailin ilin shirin wani una wanao wanazukuta kabla eh, ya msingi mafil maika shulao nego tafiucha amfanji ebana lon awa nazukuta nyimbi kiwa ba lon adi yo shaka ni ya bila bi muna ngi ko furi no fridge wani ji ya kwawa wani ji yi fara sai da ruwa da mai lokaci ya ban kai zai fahimta ko a can zai bai ya ba ku na tunan wani kuka amfani shi ne amma ya ba ban firfika ko ba kan ga zawon jani zai faru kiyo na wani ba kawai ko yi faru ga aka yi fashe ma da wani wanda Allah ji kya gima wani wani wọ́n lè lo òwúrọ̀ èso gan wo èso gan ojú yìí wọ́n bí wọ́n àti káàtó gbàgbẹ́rẹ́ àdàwọ̀ gbàgbẹ́rẹ́ wọn kí èlé ló wọ́n yẹn lọ́sọ́ àdàkẹ́yà ìbáradà ní wọ́n gbogbo àdàwọ̀ àbújá àdàwọ̀ àdàwọ̀. الزيادة على ثلاث كسلات للعضو الواحد من هنا ذهب على لونه والنبر هو الوان لونه وسكوتونه بيبقى نشي وهو سكوتاجه awa bifu kamar shi ma ba su awa a shaga nafdul ma'i min al-nafdul ma'i min al-a'bari nuwo sun kawo ya babu babu su wani lati zo wọn gba tuuru wani shi ba babu babu wọn wani ofin lu ya lo lewe awa awa uyayo ya ni kudu ga alhaji zuwan wa fanna ya fanna ya na wani shi ne tuba kuma gungun ba a waye ne zuwa da da anafu gasu da filin ayi a shaga eyi kusuri sauyewa zai ba na nan a wani na fuska na ewu amma yau kiwo da yau lelelele ti zai ewu kuro yi e fi iwe na ya ko yi ko ci kuri iwe wuwu ya ne wani na da ruwa ne yau ìwé kò sùn ní táwọn iná iná fúnṣà lòun fi kò sùn níyà. wanda amma kan shi ku azari ba da muzuri ko wa ba jama'a musulmi shi na kí rukuni ní ya gẹ́lẹ́bí ne alula galibi wajibi shi ya na shi yadda ya yi yìí. ni littafi albarka goma bayani bayagikin na magana biyu sun tuna na mai sun tuna wani yana na kira ke shi da ba a ga ni nuwa sassa da miyomu nuwa sassa da niya mai so mu eh, magana mai sun so amma to nuwa shi e ya ke ci a sassa gara sa yanu da mai sun nimbo gaye emi so e nuwa fi mi ajiya ومن المجد من ياجزي آه. لا بد في هذا التحريك الماء داخل الفم كما كيسي دابو عاما وضوء يجب مطمبا ويتصمي نوع ذكيع نوع في ميوه فساسا تحريك الماء تسيمه يسميه والاستنشاق لا بد فيه من إدخال الماء إلى الأرض أما أجل زي نولوني من كيلو كيسي دبا وغنو لا دا إيوي بالنفس السوء وغاتي ولو ذكر يودا لم وعي يسوء ولو وعي صار أيوة الوجداء نلا النفس السوء وغنو تجيبه إيوة تجيبه إيوة إيوة وغاتي وتيجي ya gwaru to in su wai da nuwa yida ba mu yida ya ne mmege eki hàn nuwa yìlọ níyàn tùmọ̀ na pátá ẹni lápá eki lásà túbẹ̀ náà làwọn jìnnì tó tó bẹ̀ yíyan bẹ̀ láàmàrí mu ánkẹ̀lẹ̀ tó àlùlá tó wà fẹ́lẹ̀ ẹ̀gẹ̀ ẹ̀ fọ́n náà àmọ́ àwọn a zaune biye jina wibe ilimi na gwani ko shiru ya na ya min ya tsantu da man ga labil fakat a wuce kuwa wa la abba ya esuwe ga ta wata ndị ya gbogbo egwu da si ugbe na bayan ihe dai bukata ya yi kishi to yi mini dị shi ba lasar tuya gojin hari zamula bi cici waye da ji sallah wala sallah wa fa ina wayi yi jija wayi yi bi jija a wannan shiga Allah wuki na shi na bena wani jana ni wa Allah wa ni na Allah za su ma shi dole da ji sallah da shanu da ji sallah ke wajibi jinan lórí kamara àìsàn náà ti rà kí ẹnu wọn tún làwọn ìdílé jí yín gbàlè lówó lọ́wọ́ nígbà táwọn kọ́ àtẹ́yọ́. wa yelatu ibada nezibaye e mukama la sala oli gugu nando cha zibayanya lo so na ko wango barana azibayanya ne sala la ko chele ko wango barana amma du shi shiga ji na ba wai ke be jalo la e na ba e sala wallahi tala wala be shi ina wala la be

amma wa alula ci ya duro na ifarila mini alula wani wabe biwi wa tsalla ci ko wa nuwa ba fu in duro na iwajibi mini ya nuwa fu ba ko tsalla wani wabe biwi a ga tsalla agi nuwa agi alula agi kabo iwe kira amma wuluwa in duro ne ne wa to ke ne a kabo la zuci na na ifarila na ikana ji kokari wani alula shi ya ne ya bayani ya mani rugayi an yi mila ya an yi mila ya ce muna zan ce man ba ma wai ya bayani lagwata ne man shi ma ga ci ci bawa ya wuce jama'i musulmi la ne ya tunna shi ba ba da bai zai wo da kai da na shi masalacin zan da ce da man ne yau ko kaza wa dai gyara da wa la lana kawa dai ilimin da cewa ka fi rushe gurbin da shi a dai na wa dai la ilimin da bai wani wani kaje ya make da a'a adda ke so fi da shi majalisi ya ilimin wabiya na su kome ilimin na jajen amfani mun zama shaga to nonyetiya da dole ne wani bukata ya esu gani bai gin bewe ke lo yi lo ni wani bukata ya esu gani bai ewe guba na loto wala ya sihani illa biya zai sifa al-ishaq noyi roni jarbe al-istisari noyi tina daga yi ga kuba mu tazo a sebe sifa na ujire da ne ngai nuwa je gogo e so di roni e ba wa suyo e so ni no tia wala yasifani illa bi aziz sifa kila man la kan tudu ko ko zawani zozo be sifa ya kebe yi noyi gani be ni yo ti yi da sifayen da soci ngala wuce bayani zo wuce ya santu da ga yi wutan nan na kan biyu santu da na ruwa ga yi yayi yi zozo da ke da rewa na yi na wanda ya ci da kwakwai da yi zuwa so ko fami yi mai ya ci bici so shi fami yi mai ya ci bici so kuwa tun ibada yi da fi goci so kuwa tun ibada yi da fi goci وكوفا من به بيات بشر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من نوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.